من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناركم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na ka gafarta mana kurakuranmu da zinubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kamu yau 21 ga watan sha'abana na shekarar 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da 18 ga watan biyar shekara ta 2000 ga wata 2017 miladiya a jiya mu yi bayani da yadda aka kashe sayidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu wa arda da kuma yawanci daga cikin iyalan sayidina Ali da kannan ƴaƴan kannansa da ƴaƴan baffanninsa da dai alul baiti in general za mu faɗi azabu duniya qabla akhira wato azabar duniya da wanda suka kashe sayidina Husaini innan suka gamu da ita a nan duniya qabla al-akhirati kafin ma a je lahira wallazi amara bi qatlil Husain wanda da ya yi umarnin cewa a kashe sayidina Hussein shine Ubaidullahi ibn Ziyadin Ubaidullahi dan Ziyad walakin lam yalbath hadha an qutil abun mamaki bai dade aka karagan mulki ba shi ma aka kashe shi qatalahu Muktarubnu mukhtar ibn abi ubaid intiqaman lil Husayn wani mai suna mukhtaru abi ubaidin shi ya kashe shi intiqaman saboda ramuwar gayya lil husaini ga husain wa kana al muhtaru mimman khazala muslim ibn aqil muhtar din yana daga cikin wanda suka kaskanta suka wulakanta muslim dan aqil wanda yake karban wato mubaya'a na mutanen kufa ga husain فكان الحال بالنسبة لأهل Kufa. wato sai al'amarin ya juya ma ahalul kufa kuma saboda sun ha'inci Husain sun yi sanadiyan sun kashe shi annahum aradu an yantaqimu an anfusihim sai suka ga ya kamata kamar sun yi sakaci sun ba da guduma wajen kashe Hussein ba su yi wani hoɓɓasa na kare shi ba sai suka zo wato sai suka so su rika azabtar da kansu wato mutum kaman su nuna cewa lallai sun yi sakaci sun ba da guduma wajen kashe sayidina Hussein saboda wannan sakacin sai suka fa kirkiro waɗansu abubuwa na azabtar da kansu da kansu kamar suna ponishin kansu sakamakon wannan takaitawa da suka yi awalan li'annahum awalan domin dalilin da suka ɗauki waɗannan matakan na farko hazalu muslim ibn aqil sun ha'inci muslim ɗan aqil sun rika bashi mubaya'a mubaya'a mubaya'a mubaya'a sun nuna masa yadda da amincewa cewa su yi wa saidina abin eh, Husaini mubaya'a shi kuma muslim binu aqil shine zai irin clearing masa abun eh, kufa ya karbi mubaya'a mutane gaba ɗaya shi kuma Husaini yana zuwa ya ɗare kawai to suka ha'ince shi hatta kutila har aka kashe shi suna gani walam ya taharrad minhum ahadun babu wani wanda ya motsi ya miƙe domin ya kare shi wa thaniyan lamma kharaja al-husayn lokacin da husayn ya fito yana zuwa lam yudafi ahadun minhum anhu babu wani daga cikin su wanda ya je ya kare shi husaini din ai dama shi ake ake eh, menene yi wa mubaya don ya zo ya tarar to amma da ya taso din maimakon sun ji ga abin da ya same shi a hanya ba su je ba illa ma kana min al-hurr bin yazid at-taymi sai dai wannan hurru komanda na gaba runduna ta gaba din nan shine ya balle ma runduna ya zo ya taimaka ma husaini wa man ma'ahu amma ahlul kufati fa innahum khazaluhu mutanen kufa sun yaudare shi suka ha'ince shi walidhalika tajiduhum shi yasa suka kirkiro waɗansu hanyoyi na azabtar da kansu da kansu za ka same su a kowane lokaci ya na su durahun za ka samu suna dukan kirazansu wa yaf'aluna ma yaf'aluna suna aikata abinda suke aikata wa kansu da kansu waili takfiri an tilkal khati'ati wato saboda su samu Allah yaya musu kafara wannan dukan da suke wa kansu ya zama to kaffaran wannan kuskure da suka yi wa Hussein allati irtakabaha aba'uhum wanda iyayensu da kakanninsu suka yi ta shine ƴaƴansu yanzu suke ta dukan kirjinsu kama yazumun kama yanda suke rayawa an umara ibn umair an karbo daga umara dan umair kale ce lamma ji a bi ra'asi ubaidillah ibn ziyadin yayin da shi ma ubaidullahi dan ziyadin gwamnan kufa din nan shi ma da aka kashe shi fille kansa shi ma aka yi aka tumbuke kan yanda suka yi wa kan hussein aka cire kan wa ashabihi da kuma su ma mabiyansa nubidat fi masjid rahba suffat bi ma'ana sai aka jera kanuwansu ɗin. kawunan su ne aka jera su aka jera kansu din shi wannan ah, ubaidullahi gwamnan kenan da mabiyansa su ma an sassare kansu aka tumbuke kansu aka cizge shi daga jikinsu yadda suka yi wa hussein aka zo aka jera kawuna haka a cikin rihaban masallaci premises din masallaci ta ya suna cewa intahaitu ilaihim yaqul umaru yana cewa sai na shigo na je can inda suka tara kawunan su suka jera su ai na ji suna ce at ja'at at ja'at at ja'at at ja'at ya zo ya zo ta zo ta zo bi ma'ana fa idha hiya hayyatun ashe wani irin kasun gurin maciji ne qad a kullun sai ya zo sai ya takhallal sai ya bi tsakanin kawunan sauran mutane ya bi tsakanin kawunan su haka ya wuce duk wani kai hatta da khalafi min kharai ubaidillah ibn ziyad sai ya zo ya shiga ta ramin hancin shi wannan ubaidullah dan ziyad din sai ya shiga cikin ramin hanci sai ya kudundune can ciki sai ya na wani dan lokaci sun makarajar sai macijin ya fita kawai fa zahaba hatta ta sai ya bace can kuma ba wani ɗan lokaci su ga macijin ya bullo kuma cikin kajja'at kajja'at shi nan ya dawo ya dawo macijin ya zo ya zo ya zo ina zai zo sai ya eh, tsallake duk wani kai da aka fille sai ya je na wannan gwamnan ɗin. ubaidullah labinus ya sai ya shiga ta ramin hancinsa ta hanci kawai wato ya ce shi wannan umaratu bin umairin din na ya ce ni dai na ga macijin nan ya yi haka sau biyu ko sau uku ma ya shiga sai ya kudin da ya shuru cawon ɗan lokaci sai ya fita ya tafi can an jima kuma ya dawo ya tsallake kowane kai sai ya je na kan ubaidullah bin ziyad din sai ya shiga hancinsa har sau uku wa hada dai wannan dai intiqamun wani azaba ne tukuna minallahi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya min hadha ar-rajul alladhi sahama musahamatan wata azabtarwa ne da Allah madaukakin sarki yake yi wa wannan mutumin da ya bada gudummawa wajen kashe Husaini dan Ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ubangiji yarda da shi ina fata an gada barin gane Eh, na'am wato wannan somin taɓi ne da Allah ya fara nuna wannan mutum da ya nuna cewa ya goyi baya ya tura a kashe Hussein maciji ne dai yake zuwa ya nannaɗe kan ya shiga ta ramin hancinsa ya zauna ya tafi ya je ya dawo an abira raja'in utaridi qala ce la aliyan kada ku kuskura ku zagi sayyidina ali wala ahla hadal bai ko kuma iyalan wannan gidan fa inna jaran lana shi wannan raja'u abu raja'idin ne yace wallahi akwai wani makwabcin mu wata rana min balhujaimin daga balhujain kabila ce daga cikin kabilun larabawa kala ya ce wata rana kai yana zane ce alam tarau ila hadal fasik ba ku ga wannan fasikin ba subhanallah suna yana nufin al bin ali qatalahu Allah Allah la'ance shi yace atake yana faɗan wannan kalman faramahullahu Allah bi kaukabaini fi ainihi sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa masa wani irin abu a ido tamkar abin ah, tamkar hakiya fata masallahu basarau a take kai sai Allah ya dauke gani sai ya makance a nan take shi wannan mutumin ya ba da shaida ya ce yana zaune dalilin makancewan shi zagin Sayyidina husaini ya kawai Allah ya jefo masa wannan makanta ne to wannan dai shine abinda karshen kisan ita kisan shi abun nan husaini ta a gurguje za mu iya karasa wannan ina ci nan insha Allah na duba abin bai da wani abin nan man katalal Hussein a hakikanin tarihi waye suwa suka kashe Husaini kabla an nata'arrafa ala qatlatil Husain kafin mu san mu zakulo wanda suka kashe Husain mu san su da una narji'u sanawatin qalila ya ce ku ɗan saurara mu koma baya 'yan shekaru kaɗan ila aliyin wal husaini zuwa ga kisan aliyu da husain ma'ashi tihima tare da magoya bayansu na farko aliyun sayidina ali ya yashtaki min tihi sayidina ali fa ya yi korafi kwarai da gaske da magoya bayansa musamman ma ahalul kufat mutanen kufa nan fa Kulu ga abin da ce game da su walaqad asbahatil umamu takhafu zulma ru'atiha al'umma sun kasance suna tsoron zaluncin shugabanninsu in ji sayidina ali ni mutane ne talakawa ne suke tsoron wato zaluncin shugabanninsu amma ni ni a matsayina na shugabanni nake jin tsoron zaluncin mabiyana ba su wasa kenan wa asbatu akhafu zulma ra'iyati ni sai na waye gari ni shugaban ni ne mai tsoron zalincin mabiyana alhalin abinda aka sani zalincin shugabanni ga mabiya yace to ni ba haka na rayu ba a ni na rayu ne ina mai tsoron zalincin mabiyana istanfartukum lil jihadi falam tanfiru na zaburar da ku zuwa ga jihadi kunki zabura wa asma'atukum falam tasma'u na jiyar da ku na kira ku zuwa ga da'a da biyayya kunki wa da'autukum sirran wa jaharan falam tastajibu na kira ku a boye a sirrance da a bayyane kunki ku amsa wa nasahtu lakum na muku nasiha tsakani da Allah falan takbalu kunki ku karbi nasiha ina fata an gane ko yanda ya wasafta mabiyansa kenan mutanen kufa masu cewa masoyan ali shi alin da kanshi ya faɗi wannan a shuhudun kai ghiyabin mutane ga su amma kaman ba su wa abidun ga su bayi ne amma ka arbabin sai kaga kaman wato kaman eh, eh, iyayen gida mutum wato kamar a ce talaka amma yana nuna wai shi wani ne mai iko atlu alaikumul hikma fatanfiruna minha sayyidina ali yace ina karanta muku sunnan manzo Allah kuna gudunta wa a'izukum bil mau'izatil baligha ina muku wa'azi wa'azi wato eh, na kololuwa fatatafarraquna an ku rika watsewa kuna tarwatsewa wa akhuffukum ala jihadi ahli al-baghi kun zaburar da kojen yaƙan 'yan ta'adda fama ati ala akhiril qawli hatta arakum mutafarriqina kafin kun gama faɗan abin zan faɗa ma sai kun ga kawai gaba ɗaya kun tarwatse kun bar wajen tun ma ba ku ji abin zan faɗa ba mutafarriqi aya mutafarriqina ayadiya sabat ku tafi empty hand tarji'una ila majalisikum ku koma can wuraren wuraren zaman ku hmm? ya ce wata takhada'una an mawa'izikum ku rika yaudaran juna ku rika yaudara game da wa'azinku da ake muku ku qawwimukum gudwatan in seta ku da safe amma watarji'una ilayya ashiyatan ka zaharil hayyati kafin yamma gaba ɗaya kun nannaɗe kawai ma malam kun canja ajazal mu mai seta kuma ya gaji da ku ya gaza wa a'dala al-muqawwamu su kuma wanda ake saita sun su ma sun gaza ayyuha shahidatu abdanikum ya ku waɗanda kunan su za su bada ya waɗanda jikinsu ne kawai gangan jikinsu ne kawai yake nan alghaibatu uquluhum amma wanda hankalin su baya tare da su wato in kana musu magana sai dina ce gangan jikin ne anan amma hankalin ma baya tare da su al-mukhtalifati ahwa'uhum wanda kuma son zuciyansu da zukatansu a saɓani yake al bihim umara'uhum wanda aka jarrabi shugabanninsu da su sahibukum yuti'u Allah shugabanku yana yi wa Allah biyayya wa antum ta'sunahu kuna saba masa lawadittu wallahi sai Ali na ce wallahi nayi burin anna muawiyata sarafani bikum sarfa dinari bidirham da mu'awiya ma ya zo ya can ya mu yi canji da shi yadda za a canja kuɗi wannan ya karbi dinari ka ba shi dirhami Wala da tuntumi na yi canji da ku fa aka zamin ni asharata minkum wallahi da muawiya da na sani da na bashi goma daga cikin ku ya bani mabiya bayan sa da ko mutum daya kun san mabiya bayan muawiya su da'a da biyayya ne suka yi wa muawiya wanda babu irin ta amma mabiyan sayyidina ali babu wanda suka bashi hada irin su masu da'awar cewa su ne supporters din su ne shi'ar shi ya ahala kufa sayyidina ali ya ce ku mutanen kufa munitu minkum bi salatin wasnataini ya ce na lura da na fahimta daga gare ku abubuwa guda uku da biyu kudin nan summun ne kurame ne zawo asma'in ma'abuta kunne wa bukmun kudin nan bebaye ne amma zawo kalamin masu magana wa umyun makafi ne zawo absar amma ma'abuta ido la a hararo sidqin inda liqa kuɗin nan ba mutane ‘yantattu ba ne na gaskiya idan kuka aka haɗu da ku ba a tsaye da magana da su wala ikhwanu thiqatin ku kuma ba ‘yan uwa bane abin dogaro da yadda indal bala'i yayin da wani bala'i ya taso ko kuma yaki taribat aidikum Allah ya wa Allah halaka ku. ya ashbahal ibili ya masu kama da raƙuma ghaba anha ru'atuha wanda makiyayansu suka gudu suka basu idan raƙuma suka haɗu ba makiyaya za ka gansu a tarwatse kawai ba tsari haka ya sau wasafta mabiyansa kullama jumi'at min janibin idan ka zo kana tara raƙuma ka koro waɗancan sun su haɗu kana kawo su ya ga kuma waɗancan sun yi haka in ka je can ka taro waɗancan ya ga waɗannan sun yi haka kuma haka ya sifanta mabiyansa walam yaqif fil amru inda ahal al-haddi al'amarin bai tsaya a nan ba bal ittahamuhu kai sai da suka tuhumci sayyidina ali wal iyazu Allah tsare mu Allah kare bil kadhibi cewa shi makaryaci ne hujja rawar Sharifur radiyu an amiril mu'minin Ali radiyallahu anhu annahu qala yace amma ba'adu ya ahlal iraqi ya ku mutanen iraki? fa innama antum kal mar'atil hamil misalin ku kaman mace mai ciki ne hamalat ta ɗauki ciki falamma atammat yayin da ta kai wata watannin haihuwa aklasat wa mata qayyimuha wa talat ayyumuha wa warithaha ab'aduha wato atammat aklasat wato yayin da ta gama watanni ta cika watannin haihuwa aklasat wato sai gaba ɗaya ta ta tsuke wa mata qayyimuha mai ɗaukan ɗawainiyarta da kula da ita ya mutu wa tala ayyumuha ta ta zauna cikin maraice rashin miji wa warithaha ab'aduha na nesa suka gaje ta amma wallahi wa na rantse muku da Allah ma ataitukum ikhtiyaran ni ban zo wajen ku voluntary ba da da son raina walakin jiitu ilaikum sauqan na zo muku ne akan bana su walaqad balagani annakum taquluna aliyun yakdhibu labari ya zo mun naji ana cewa ni makaryaci ne qatalahumullahu alla la'ance su fa alaman akzibu wa zai wa qarya wa qala aidan radiyallahu anhu sayyidina ali ya ƙara cewa qatalahumullahu qatalakumullah Allah tsine muku albarka laqad mala'atum qalbi qayhan wala kun cika zuciyata da radadi da iwa wa shahantum sadri ghaizan kun cika ƙirji na da fushi da bakin ciki wa jarra'tumuni naghama naghabat at-tahmami anfasan wato kun shayar da ni wato wahala ma na irin numfashi muke ke shiga matsala kaga numfashin shi ma matsala wa afsabtum alayya ra'ayi kun bata mun duk ra'ayina bil isyani wajen sako wal khizlani da tabarwa wannan abin da sayyidina ali ya bada shaida akan mabiyansa na kuma a littafinsu eh, su ne na hajjul balaga gashi can mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai zuwa ɗari ɗaya da tamanin da tara da abinda kuma Hussein Alhassan ɗan Ali ya faɗa game da su qala radiyallahu anhu ara wallahi ina gani wallahi muawiya ta khairan limin min haula'i muawiya din nan dai da muka yaka wallahi shine mafi alheri yafi mun waɗancan sau dubu magoya bayan mu din nan yasumuna annahum li shi'atun suna rayawa cewa su supporters ina ne mataimaka ibtaghaw qatli daga baya suka zo suka nemi kashe ni wantahabu thaqali suka kwace mun dukiyata da iyalaina wa akhazu mali suka kwace dukiyata wallahi la in akhaza minni muawiyatu ahadan ahtinu bihi dami wallahi ni na yi imani idan mu'awiya ne ya ɗau alkawari na tabbata zai kare jinina wa u'ammanu bihi fi ahli kuma zai samu amintuwa daga gare shi ga iyalina khairan min an yaqtulun khairun min an yaqtulun wallahi ya fi mun alkhairi akan wato su kashe ni yaqtulun wallahi la in akhadha minni muawiyatu ahadan idan muawiya ya dauki alkawari daga gare ni ahtinu bihi dami wanda zan kare jini na daga gare shi wa u'ammanu bihi fi ahli wato in samu kariya da amincewa da security ga iyalaina khairun fi mun alkhairi min an yaktulun daga waɗancan su kashe ni fa ahlu baiti wa ahli iyalan gidana su bace gaba ɗaya su halaka da su da ni walau qataltu muawiyata na tabbata da na yaƙi da muawiya la'akhazu bi unuqi hatta ni ilaihi silman da sun kama ni da mabiyan muawiya ne nayi fada da su da su in sun kama ni za su kai ni wajen muawiya ne domin silman cikin aminci amma waɗannan mabiya na din nan su halaka ni ma suka yi wa qala aidan radiyallahu anhu husaini alhasa ya sake fada ga mabiyansa yan shi'ansa ya ahlal iraqi ya ko mutanen iraqi innahu sakhiya bi nafsi ankum falakum yace babu shakka abubuwa guda uku da suka same ni a ta dalilinku da nike kyamanku katlukum abi kun kashe mahaifina sayidina ali kenan wa iyaya kun soke ni sun soke shi suka irin na su yi shi sun soke shi wanti habukum mata'i kun kwace mun duk dukiyata غدر kufati wa وكونهم katalatul الحسين yaudaran mutanen kufa da kasancewa su ne makasan husaini din inda suke ihu wasu yan husaini ne suke duka mataimakan su suka kashe shi din kuma لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية أخاه الحسين إن كنتنا baya. wato aliyu muhammadu dan aliyu dan abi talib wanda aka san shi bibnul hanafiya dan uwan husaini kun tuna ya masa nasiha a can baya radiyallahu anhu Allah ya jada shi ka'ilan yace masa ya akhi ya kai dan uwana lokacin da ya kama hanya wai zai je suka suka suka husaini ya koma yake to wannan dan uwan shi ne ga nasihan da ya masa yace inna ahlal kufati qad arafta ghadarahu kai ka san yaudaran mutanen kofa bi abika wanda suka yi wa ɗan uwanka a mahaifinka su suka yaudari aliyu suka kashe shi mahaifinka ne ka sani wa akhika su suka yaudari hasan suka kashe shi ka sani amma kawai wai kai ka ce su ce wai kai ka je sun zaɓe ka wai kai kai suke so eh, mutum zai ki mahaifinka ya kashe ya kashe yayanka amma kawai ya aika maka kai kani ka je wa kar khiftu an yakuna haluka ka haliman maba wallahi kar ka je wannan waje ina matukan ji maka tsoro kar abin da ya kasance ga mahaifinka da yayanka ya kasance shi zai zai kasance da kai قال الشاعر المعروف الفرزدق للحسين mun san mawaƙin nan shahararre alfarazdak mun san abin da ya faɗawa wa lokacin da yayi azama zai je kofa indama sa'alahu an shi'atihi alladhina hum bi sadadil qudumi ilai yayin da faras da ya tambaye shi wai waɗanne ne waɗannan mataimakan nakan da zaka je wai sune yan goyon yan goyon bayan ka su waye ne su ne ki baka san su bane qulubuhum ma'aka in zukatansu suna tare da kai to wa asyafuhum alayka su akan ka akan ka suke wal amru yanzilu minas sama'i al'amari dai yana sauka daga sama ne wallahu yaf'alu ma ya sha. Allah shi ne mai aikata abin da ya ga dama da ya ga eh, Hussein ya insistin sai ya je ya nace ya ce to al'amarin Allah dai daga sama da kaddaransa da abin nan zartarwansa daga Allah yake sauka Allah kuma shi ke aikata abin da ya ga dama amma waɗannan mutanen a zuciya ne suke nuna suna tare da kai amma ta kubansu suna wuyanka sare ka za su sadakta uh, eh, uh, lillahi al'amra faƙalar hussein sai hussein ya ce masa ka gaskata al'amari ga Allah wa kulla yaumin huwa fi sha'an shi kuma Allah a kone lokaci yana cikin sha'aninsa fa inna zalal qada'u idan hukuncin Allah ya sauka bima nuhibbu wa narda da abinda muke so kuma muka yarda da shi to fa nahmadullaha ala ni'ama'ihi sai mu gode wa Allah bisa ni'imarsa wa huwa almusta'anu shine abun taimako ala ada'i shukri wajen eh, wato gode wa ni'imarsa wa in halal qada'u duna raja'i idan kuma Allah ya zartar da al'amarinsa sabanin yanda muke so falam yab'ud man kana alhaqqu niyyatuhu wattaqwa sariratuhu babu shakka wanda gaskiya ita ce niyyarsa da tsoron Allah ita ce sirransa shi ma baya tsira wa inda ma khatabahumul Husain mutuna yayin da Husaini din nan yayi ta roƙonsu, lokacin da suka taso za su kashe shi ashara ila sabiqatihim ya nuna irin abin da suka riga suka yi la sabiqati fi wa fi'latihim ma'a abihi ya ce za ku kashe ku tuna fa kuɗin nan ku kuka yi da mahaifina kaza kaza kuka kashe shi wa akhihi kuka kashe kuma yan uwana fi khitabin min da abin da ya faɗa musu a magance wa in lam taf'alu wa naqattum ahadakum idan ba ku aikata alkawarin da kuka yi ba kuka warware shi dama sun ce sun mai mubaya'a yazo zo shine za su zaɓa wa khala'atum bai'ati min anaqikum idan kun fasa zabana din yi mun mubaya'a kun tube ta daga wuyanku fala amri ma hiya lakum bi nukrin to kun ce ku zo za ku zabe ni ku yi tsari gaba ɗaya kufa ta amince da ni to yanzu da na zo ɗin idan kuka gaban muku ba kun fasa zaɓe na ɗin kun kasa mu ba kun fasa yi mun mubaya'a din kun warware alkawarin da kuka mun cewa unzo komai kawai isra'ili ne kuke jira idan kun kun canja abun bayan na iso kun ki zaba na din to me zai kai ga kisa kuma me na muku da ya cancanci a kashe ya gaya musu ku kuka mun alkawari wane ka zo mun yi alkawari kai za mu zaba gaba ɗaya mutanen kufa mun haɗa maka kansu ka zo kawai ta ce to idan kun saba wannan alkawari kun fasa zaɓe na ɗin kun tuɓe mu bayar da kuka mun to wace irin kiyayya ne kuma da za ta biyo baya har ku ga cewa na cancanci ku kashe ni walaqad fa'altumuha bi abi kun fa irin wannan ɗabi'ar haka kuka ya mahaifina fa kuka nuna masa ƙauna da yadda da menene daga ƙarshe kuka kashe shi wa akhi haka nan yayana Hussein kuka nuna masa yadda da kauna sai da yazo ya natsu da ku kuka kashe shi wa ibn ammi Muslim haka nan ma dan baffana Muslim ibnu Aqil din nan kuka kashe shi ka wal maghruru man iftarra bikum gaskiya rudadde shine wanda ya rudu da irin ku ya bi ku ina fata wanda duk ya rudu ya bi irin ku to shine rudadde a duniya ku duba ma'alimul mudarrisin na uku Aliyu ibn al-husayn al bi zain al-abidin da abunda zainul abidin Aliyu dan husayn ya faɗa game da magoya bayan su inna qala muwabbikhan shi'atahu da abinda ya faɗa game da menene condemning muwabbikh irin eh, ya wofantar da mabiyansa allazina khazalu aba'ahu wanda suka wulakanta iyayensa wa qataluhu suka kashe shi abahu suka kashe mahaifinsa qa'ilan ga abun da yace ayyuhan nasu ya ku mutane nashhadtukum ina shaida muku billahi hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi kun tuna ku da kanku kuka rubuta wa mahaifina wasiƙa wayyazo wa khada'tumuhu kuka ha'ince shi wa ataitumuhu al-ahda wal mithaqa kuka dauki alkawari da covenant da da abin alkawari wal bai'ata kuka masa mubaya'a sannan sai da yazo wa qataltumuhu kuka yaƙe shi wa khazaltumuhu kuka kaskantar da shi kuka wulakanta shi kuka kashe shi fatabban lima qaddamat aydikum li lima qaddamtum li anfusikum wato halaka ta tabbata a kanku game da irin aika aikan da kuka gabatarwa kanku wa sau'atan li ra'ayikum Allah wajen ra'ayinku bi ayyati ainin tanzuruna ila rasulillahi sallallahu da wani ido ne za ku kalli manzon Allah da ita gobe kiyama in yaqulu lakum a lokacin da manzon Allah zai ce muku qataltum itirati kun kashe iyalaina wanta haktum hurmati kun keta hurumina falastum min ummati yanzu ba kwa cikin al'ummata me za ku faɗa da wani ido za ku kalli manzo Allah gobe kiyama a lokacin da zai buɗe baki ya faɗa muku wannan kalmomi fartafa'at aswatun nisa'i bil buka'i min kulli nahiyati sai aka ji kawai mata suna ihu suna kuka kawai kowane bangare kowane nahiya wa qala ba'dhum li ba'd Waɗansu suka faɗa ma sashin su halaktum wa mata alamu. su mabiyan waɗansu suka to kun halaka fa amma ba tare da kun sani ba kun fa gama yawo kun fa gama yawo fa fa alaihi salam ya sake ce musu rahimallahu imra'an qabila nasihati Allah ji kan mutumin da ya karbi nasihan da na masa wa hafiza wasiyyati kuma ya kiyaye wasiyan da na yi din nan fillahi don Allah wa rasulihi da manzansa wa ahli baitihi wanda ya karbi ya kiyaye nasiha ta game da Allah da manzansa da kuma iyalan gidansa fi annabi kenan fa inna lana fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana mu lalle mu masu koyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu masu koyi ne da kyawawan ɗabi'unsa fa qalu bi ajma'ihim dukkan su mabiyan suka ce Na na nahnu kulluna sami'una muti'una hafizuna lizimamik dukkan mu masu ji ne masu da'a ne masu kiyaye kuma shugabancinka ghairu zahidina fika wala radibina anka mu dai ba ba za mu watsar da kai ba kuma ba mu abin nan eh, kyamanka famurna bi amrin yarhamuka Allah ka umurce mu duk wani umurni da zaka ba mu yanzu fa inna harbun li harbika mu mayaka ne masu yakan wanda za su yaƙe ka ne wa silmun li silmika masu zaman lafiya da wanda ka ci a zauna da su lafiya ne la na'khuzanna yazida wa nabra'a mimman zalamaka wa zalamana mu din nan za mu kama yazidu mu barranta daga dukkan wanda ya zalunce ka ya zalunce mu faƙala alaihi salam sai aliyu bin zainul abidina ya ce haihata haihata ya ce karya kuke karya kuke Ina,ina. ina ayyuhal gadaratu ya kuma yaudara almakaratu mama masu makirci hila bainakum wa baina shahawati anfusikum yace eh A Allah ya sanya katanga dai tsakanina da sha'awar ku da abin da kuke so a turiduna an ta'atu ilayya kama ataitum aba'i min qablu kuna nufi ni ma za ku kashe ni da zaƙin baki un biyo ku Un natsu da ku kamar yadda kuka yi wa mahaifana can suka natsu da ku da irin wannan zaƙin bakin daga ƙarshe kuka kashe su Allah ya sanya katangan karfe tsakanina da ku haka ya ce musu ta fau taɓa yaudara maha'inta kalla ai ina wa rabbin sati, na ratse da ubangijin wato mata mutane fa innal jurha lamma yandamil ai tabon da kuka ma mun ai bai ma warkewa ma baballanta na ma umbi wani ra'ayinku qutila abi bil amsi an kashe babana a jiya jiyan nan wa ahlu baitihi da iyalan gidansa gaba daya shine Hussein walam yunsini saklu sakla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bai mance da ni da iyalan bai mance bai mantar da ni iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa alihi wa sakla abi da iyalan babana wa bani abi da ƴaƴan mahaifina wa wajattu baina lahati wa muraratahu baina hanajiri na ɗanɗani ɗacin abin da kuka tsakanin harce na da makogoro na wa halki wa ghassatahu tajri fi firashi sadri sannan zafin abin da kuka kullum yana cikin zuciyata abin da ya faɗa kenan ذكره الطبرسي في هذه الخطبة wannan mujalladi na biyu shafi na talatin da biyu wabnu tawus fil malhuf shafi na casa'in da biyu har izuwa ƙarshen littattafai wa inda ma marra al-imam zain al-abidin radiyallahu anhu wa qad ra'a ahla al-kufati yanuhuna wa yaqul wata rana shi zain abidin dan sayyidina husain din nan wata ya wuce mutanen kufa yaga suna ihu suna kuka zajarahum sai ya tsawatar musu ya daka musu tsawa ƙa'ilan ya ce musu tanuhuna wa tabkuna min ajilina wai wai kuna kuka kuna ihu kuna marin kan kwai don mu iyalan gidan manzon Allah to famanin ladhi qatalana suwa suka kashe mu kun san dalilin dukan kirjin da dukan kan wai suna wai su a'a suna ponishin kansu ne ko haka ya zamanto musu kafara wasu suna haka ne don ya zamanto musu kafaran abin da suka yi ko ba ku gane ba to shine yace kuna kuka kuna ihu kuna dukan to suwa suka kashe mu shi yasa suke daukan ke wai suna wa kansu haddi suna wa kansu abin nan eh daga kakannin su can na um, hudu ummu kulsum bintu aliyin da abinda ummu kulsum yar sayyidina ali tace qalat tace ya ahlal kufati ya ku mutanen kufa sau'atan lakum Allah tona asirinku malakum khazaltum husainan wa qataltumuhu me yasa kuka kaskanta husain kuka wulakanta shi kuka kashe shi wanta habtum amwalahu kuka kwace dukiyansa kun san a aqidun shi'a isnai a shari'a da muka karanta halal ne kwace dukiyan ahalu sunna mun faɗa ai halal ne kashe shi halal ne zubar da jinin shi halal ne kwace dukiyar shi shine yar sayyidina Hussein take cewa me yasa kuka wulakanta shi kuka kashe shi wanta habtum amwalahu kuka kwaci dukiyansa wa waristumuhu kuka gaji dukiyansa kuka mai da shi naku wa sabaitum nisa'ahu kuka kama yansa a matsayin bayi wa nakaftumuhu kuka wulakanta shi fatabban lakum halaka ta tabbata a gare ku wa suhqan lakum nisa daga rahamar Allah ta tabbata a kanku ayyu jawahin da hatku me ya ruɗar da ku haka kuka wannan aika aika wa ayyu wizrin ala zuhurikum hamaltum wani irin girman laifi ne kuka sani kuka da kuka loda wa bayan ku gobe kiyama kun san irin girman laifi da za ku tashi da shi gobe kiyama zunuban kashe waɗannan bayan Allah kun san irin nauyin lodin kuwa wa ayyu dima'in eh, safaktumu ha kun san irin jinin da kuka zubar ke kuwa wa ayyu sabibatin sabiyatin sabaltumuha eh? wani irin aika aika ne kuka aikata wa ayyu amwalin inta intahabtumuha kun san girman dukiyar da kuka kwace kuka mallaka a kanku qataltum khayra rijalatin ba'da an-nabi sallallahu wa kun kashe fiyayyun mazaje bayan manzon Allah da iyalansa wa nuzi'atir rahmatu min qulubikum an zare rahama daga zukatanku gaba daya zahra'u ne ta faɗi wannan shafi na 257 da abunda Zainab yar Sayyidina Ali ta faɗa qalat tace wa hiya tukhatibu al-jam'a alladhi istaqbalaha bil buka'i wal lokacin da ta zo ne irin yan shi'a sun tare ta suna kuka suna ihu suna wayyo wayyo Allah Allah kuka kuma kuna nuna alaman so kuna kuka kun kuma kuna abin nan kwace ai wallahi fakku kasiran wadhaku qalilan ku yi kuka mai yawa ku yi dariya dan kadan faqad dhahabtum bi ariha wa shanariha kun tafite da kunya gobe kiyama walan tarhaduha bi ghuslin ba'daha abadan wato ba za ku wannan abin da kuka yaba wa kanku na zunubai wanka da duk za ku dai ba zai kankare muku ba wa anna turhaduna qatla salilin khatamin nabi ta ya za a yi ku tafi haka ku tsabtata daga kashe tsatsun fiyayyen al'umma a fiyayyen annabawa da cikamakinsu ta za ku kashe husaini da 'ya'yansa da jikokin manzo Allah ku ce wai kuga kuna kuna kuka wafiri waya ta riwaya annaha a atallat bi ra'asi min al tana cikin ɗan ɗakin nan da ake ɗorawa a kan raƙuma sai ta ɗan fito da kanta haka ta windo wa ƙarin li ahlil kufa ta ce mutanen kufa sa ya ahlil kufa kun shiru ya ku mutanen kufa taktuluna rijalukum mazajenku su kashe mu wa tabkina nisa'ukum matan kuma suna kuka falhakimu bainana wa bainakum allahu mai hukunci dai tsakaninmu da ku shine Allah kuma hukuncin za a yi shi yau faslil qada ranan tashin kiyama da Allah zai hukunci na shida jawadun muhaddisi, shi kuma yace وقد addad kullu هذه asbabu ila an يعاني منهم 'imamu علي الأمرين duk waɗannan sabuban ah, sun jawo sayidina aliya wahala da su sosai dalilin da yasa sayidina aliya wahala da mutanen nan abubuwa biyu ne wa wajahal al-imam al-husayn al-hasan minhum al-ghadab kuma yaudara da ita suka fuskanci sayidina hasan wa kutila bainahum muslim ibn aqil mazluman aka kashe muslim ibn aqil a matsayin a victim innocently aka kashe shi mazlum wa qutila al-husainu atashanan aka kashe husayn cikin kishi fi karbala qurbal kufa kusa da kufa wa ala yadi jaishil kufa kuma a hannun sojojin kufa aka kashe shi shi kuma husainul kaurani na bakwai yace kala yace ahlul kufati lam yaktafu bit tafarruqi anil imamin husain wato yan kufa basu daddara ba ba su taƙaita wajen rabuwa da suka yi akan imamun Hussein bal in taƙalu natijatan tulawwin muwafiqihim ila mawqifin thalith bayan sun kashe shi ma sun ƙara wani abu na uku wa huwa annahum bada'u yusari'una bil khuruj ila al karbala suka zo suka fara rige rige wajen fita zuwa karbala wa harbul imam Hussein da yaƙan Hussein wa fi Karbala kanu yatasabaquna ila tasjilil mawaƙif, allafi turdi shaitan a Karbala din suka ta rawan gani na kashe Hussain. domin yardar da shaitan da fusa ta Allah mai rahama wa qala al-Husayn al-Kaurani aidan wa najidu mawqifan akhara yadullu ala nifaqi ahli al-Kufa ga wani irin yanayi da zai ƙara tabbatar mana da munafurcin mutanen kufa ati abdullahi bin hauza tattamimi yakifu amaman husain abdullahi dan hauza tattamami tamimi ya zo yayin da za a kashe husaini ya tsaya a gaban husaini din wa yasihu yana ihu afikum husain a cikin ku akwai husain da ya zo cikin tawaga magoya bayan husain din waye husaini a cikinku? wa hada min ahli al-kufati wannan fa duka daga mutanen kufa wa kana bil amsi min shi'ati ali wanda su ne wai supporters na ali ajiya amma yau ga abin da suke wa ɗansa wa min al-mumkini an yakuna min alladhina katabu lil imami aw min jama'atin shibthin wa ghairihi alladhina kataba lahum ya husayn abshir bin nar yana daga cikin eh takan suna daga cikin wanda suka rubuta katabulil imam suka rubuta wa shi imam kamar suna ce ya husainu muna maka albishir da shiga wuta suka kashe shi na takwas murtadal mutahiri ya ce kala murtadal mutahiri wala raiba babu kokonto fi annal kufata mutanen kufa kanu min shi'ati aliyin sune yan shi'an da suke nuna magoya bayan ali wa annal ladina qatalu al-imam al-husaini kuma hum shi'atu sune kuma magoya bayan ali din masu rayawa cewa sayyidina ali sayyidina ali suka kashe uba suka kashe da wa qala yace fa nahnu sabaka an athbatna ya riga ya mun tabbatar cewa anna hadhihi al-qissa muhimmatun min hadhihi nahiya wa qulna aidan bi anna maktalal al kashe husaini kisan husaini ala yadil a hannun musulmi ne bal ala yadi shi'ati ne shi'a ne suka kashe shi ba da mubiyi na aman fakat ala wafatin nabi e, e, bayan e, bayan mutuwa manzo Allah da shekara hamsin suka kashe jikansa li li'amrin muhayyirin wa lughzin ajibin al'amari mai ban mamaki wa multafitin lilgaya abu mai sa tunani sosai wallazi amara bi qatlil husaini wa fariha bihi wanda ya umurni a kashe husain kuma yayi murna da kashe shi din shine ubaidullahi bin ziyad wallazi bashara qatlal husain wanda kuma ya kashe husain in directly shamiru bin zuljaushan wa sinanu bin anas an-nakhai wa haula'i thalathatuhum waɗannan na ukun dukkan su kanu min shi'ati aliyin suna cikin magoya bayan sayyidina ali wa min dimni jaishihi fi saffin suna cikin magoyan bayan Saidina ali da yaje ya yaki da zubairu da aisha da talha din nan suna cikin yan gaba gaban Saidina ali na tara yace kazimul ihsa'in najafi yace innal jaysh alladhi kharaja lil harbi al imam al husayn 300 alfin wai rundunan da suka fita su je su yaƙi husaini kawai runduna ne da suka kai dubu ɗari uku kulluhum min ahlil kufa laysa fihim shamiyun babu wani mutumin siriya a cikinsu wala hijaziyun babu mutanen ƙasan hijaz can ƙasashen laraba makka da madina wala hindiyun babu mutum ɗaya daga indiya wala pakistaniyun babu ɗan pakistan ko da ɗaya wala sudaniyun babu ɗan sudan ko ɗaya wala masriyun babu dan misira ko daya wala afriqiyun babu dan afirka ko daya haka nan ma wala nigeriyun eh ba dan najeriya ko daya bal kulluhum min ahli al-kufa dukkan su mabiyatan daga yan kufa ne qad tajamma'u min qaba'il shatta suka je suka haɗu daga ƙabilu daban-daban suka yi alliance suka kashe su Sayyidina ali suka kashe hussein suka kashe hassan suka kashe iyalan gidansu gaba ɗaya amma su ne masu kuka ya ali ya ali ya ali ya ali ka ya hussein ka ya hussein ga abinda na goma su husainu ibnu ahmad albaraki annajafi ya ce talal kazwini wa mimma nuqima ala ahli kufa cikin abinda ake kyaman mutanen kufa da shi annahum ta'anul hasan bin ali sun soki hasan dan ali wa qatalul husayn suka kashe husayn ba'da an istad'auhu kuma sun suka gayyace shi yazo cewa za su zabe shi kuma sun suka kashe shi a karbala na kusa da ƙarshe muhsinul amin yace ce ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا به mutum dubu ashirin ne daga mutanen iraki suka zaɓi sayidina ali Hussein kai a matsayin yazo za su masa mubaya'a da yazo sai suka yaudare shi wa kharaju alaihi suka fita suka tare shi a Karbala wa bai'atuhu fi a'naqihim da cewa mubaya'arsa da suka masa tana wuyansu amma duk da haka faqataluhu suka je suka kashe shi ku duba tarihul kufa wannan ko ku duba ayanu shi'a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da shida shi kuma man bashara qatlal Hussein wane ne kai tsaye ya kashe Hussein al-mashhur abin da yafi shahara fi kutubi ahli sira siyar wa tarajum anna alladhi bashara qatlal Hussein rajulan abin da yafi shahara a manya-manyan littattafan tarihi wanda suka kai tsaye suka kashe Husaini shine sinanu binu anas annaka'i da shamiru binu zuljaushan wallazi tawalla kibarahu wanda ya tura su su yi kisan shine ubaidullahi binu ziyad wa ubaidullahi wa shamiru dinnan kana min shi'ati aliyin suna cikin mataimakan ali sosai supporters na farko ubaidullahi binu ziyad din nan ذكر الطوسي في كتابه في الرجال وعده من أصحاب علي littattafan tarihi sun nuna yana daga cikin wato makusantan saidina ali abokinsa kuma shi shamiru dan ziljaushan din nan qalan namazi ash-shahardawi an shamir wa kana yawma saffin fi jaysh amiril mu'minin sune yan gaba gaba ranan yakin saffin din nan yakin safin da aka yi tsakanin sayidina ali da muawiya yakin jamal ne aka yi tsakanin sayidina ali da su bangaren suna na aisha da talha da zubair to waɗannan su yan gaba-gaba a wajen yaki da muawiya amma su suka yi yutun suka kashe sayyidina ali suka soke Hassan, suka kashe hussein suka kwace dukiyoyinsu suka kashe waɗansu daga iyalan gidan wajen supporters din shi kusan mutum ɗari da biyu din nan duk an lissafa 'ya'yan gidan nan su suka juya suka kashe su wannan shine inda za mu tsaya da izinin Allah subhanahu wata'ala zuwa bayan ramadan bayan sallah mako da izinin Allah Allah ubangi ya nuna mana kuma ya sa mu dace ya mana albarka